yau talata bakwai ga watan ramadan girman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan ne <clears throat> tafsiri na talatin da uku a cikin wasu wata wafiyar don wa ba su manta ba har yanzu mala na kan fassara mana waɗancan awoyi da muka karanta da a cikinsu allah madaukakin sarki yake bayani dangane da yana sanin duk abin da ido yake yi na ha'inci da abin da mutum ya kudurci a cikin zuciyar shi allah yana hukunci da gaskiya waɗanda ake kira wanda ba shi ba ba abin da suke iya zartarwa ba abin da suke iya kullawa inna allaha huwa sari'ul hisab to shine malam <clears throat> yana rako mana wasu bayanai masu matukan muhimmancin gaske inda yake cewa wa qad yabtali Allahu al-insan bi tsira asbab al akwai mutumin da shi bai wanda Allah madaukin sarki mai shi ne yana samun sauƙi da hanyar da zai saba ma Allah kai tsaye ba tare da wani abu ba nufin karin sabon Allah sai ga abubuwa suna ta buɗe ne ga zuwa da hikimomi iri-iri na sabon Allah shi kuma na shi yawan kenan ana yana da direct entry na zuwa wuta mun gano shi ne hila ne shi ne dubara ne ya da hikimomi da in ya kurɗa ne kurɗa na kawai ya saba ma Allah wannan ya yata ne liya alamallahu man ya khafu hudul domin Allah madaukin sarki tantance suwa ne ne ke jin tsoron shi a lokacin da ba ne sa masu ido kai ɗaya ba ne sa maka ido ba kimarin da ke bin diddiki tana ɗaukar eh, hotuna da tattara bayananka tsoron Allah ya sa ka ba Allah kawai kan abin da ya shafi dukiyan al'umma kan abin da ya shafi mutuncin al'umma kan abin da ya shafi amanan gaɓoɓin jikinka da Allah ya baka shin za ka iya kiyaye wannan ba mai fa'ido a kanka ko ko idan kai wurwur ka ga ba kowa kawai sai ka samu dama ka samu ma Allah wannan kana daga cikin wanda ba jin tsoron Allah da zai kun gano wannan da kyau ba gaya maka Allah yana kallon kai na jin ka ya san komai game da kai ba to ka yi rayuwa kamar ga Allah na a gabanka ya samu ilimi shi yasa Allah ya bi masu imani da cewa sun yi imani da gaibi in ba su iya kiyaye wannan ba to akwai matsala yasa musamman matasa Allah yana ji muku tsoron halin da za ku shiga a gaba kun balaga amma kullun sha'awar sabon Allah kuke duk zuciyar da tana karama ba ta ginu da san Allah ta ginu da sha'awar sabon Allah ba ta da alheri kwata-kwata domin cikin mutanen kirki da za su shiga inuwan al'arshin Allah akwai shabun da sha'afi ibadatar rabbi matashi da tun da ya taso a tsoron Allah yake cikin bautan Allah yake kiyaye dokokin Allah yake kai kuma ka taso da sha'awar sabon Allah mun gano moldin din da aka mola ka to gaba daya it current ba mai kyau wani dan me za a sa ran ka girma ka zama babba ko tijo na kwarai mun gano wannan da kyau ko za ka taɓa zama shi sa ƙoƙari ake yanzu ka zama na kwarai ka iya kiyaye dokokin Allah a fanda suke kai kaɗai wannan shi zai nuna cewa za a yi dattijan arziki ba na wukaru ba Allah madaukin sarki ya tsawaka malai ce ba ni isra'ila bin hinta kuma yadda Allah madaukin sarki ya jarabci bani isra'ila ta hanyar kifaye suna su jarabawan da kifi Allah ya wasu Ta kuma na ka jarabawan Allah madaukin sarki ya yi ka da jaraba da sata da abubuwa na rashin gaskiya da cin amana kowa Allah yana kallon da ne zai sa shi tarko abinda nake fi da jaraba kenan tarko kowa da irin tarkon da Allah ya ana mashi su banu Isra'ila da kifi Allah ya ana nasu tarkon haisu harrama Allah alaihim da hut fi yawm as ta yadda Allah madaukin sarki ya haramta musu farauta ko su na kifi a da rana a sama ana an bude masu kofa za su iya su je su duk abin da za su yi tun daga litinin har lahadi amma ranar asabar daga ciki ya ga ce toban da ita mana su so lahadi litini talata laraba alamis juma'a asabar kuma haram a jarabawa ko a jaraba to bana jaraba wani take wabta lahun kana filafi ta ne yau masu sabti ta ce shirru an alalma bilkasara ranar asabar ta ga kifa yi hulhulu hulhulu a kan kifi Akan ruwa manya-manya duk ranar asabar a ruwa kama da hannu ga sunan kawai sun fito suna shaƙata wafe gairar yau mistarki lata a in ba rana asabar ɗin ba ana cewa rana ta faɗi an shiga daren lahadi ko sai a nemi kifa a ba za a ƙara ganin sosai rana mutum ya je yana cikin ruwa ya sa taro ya sa koma ya sa faɗa. duk tarkon da zai mai kifi ya yi bai ta so da ɗan ali ko ya kamo ɗan balu haka ya dawo gida ba ko irin ƙyaƙya ƙyaƙyasuyan na ma zai iya kamawa ballantana a zo a tara a yi don da shi kun gano wannan faƙala alaihimul amadu lokaci ya tsawo damuwa ya dame su sun yi sun yi su samu ta yadda za a samu sauƙi da sassauci amma al'amarin ya fi وقالوا سوى كرامته kace la budda an nafsa da hada samak kai jama'a fa dole mu yi rayuwar mu tage mu akan harkan su din nan yake muke ci muke sha muke sara wa da ƴaƴan mu mai bukatun mu yau da kullum kai abincin mu ma kenan to ta zauna kuma bayan da za a yi mu rayu kai dole a yi sun kasa gane yanzu ta wannan dokan Allah ce an gane doka ce ta Allah kamar yadda Allah ya jarraci mutanen annabi salihu da wannan raƙuma ita ta fito Allah ce to na ƙasar lahi taguwar Allah ce saboda haka duk gonan wanda ta shiga to bai sai kore ta ba kawai mata tsawa baranta za ka yi ke ci iya cinta daga ta sanda take so sannan in yau ta je rafi da mutanen gari suke shan ruwa ta kafa bakinta ranar ba wanda zai ƙara ɗiban ruwa sai gobe ranar ɗiban ruwa na ta ita kaɗai ba mai ɗiba ranar ɗiban al'umma ita ma ba za ta ba cin <clears throat> da allah nake controlling amma ran shan ruwanta kuma mutanen gari komin yawansu kowa zai zo da jarka zai zo da bokiti a matsi nonanta a aje a gida ana sha matsayin abinci in ta shiga gonanka kuma da cibulus su ma irin wannan ne suka ci kaya ya za a raba tattalin arzikin ƙasa da dabba Allah ba zai yi ba shi ne idan ba aka ashfa sukan nemo waye shahararren ɗan iska a society aka ce wani ne aka ce je kashe annabi salihu ci in ku bari ba kazzabu fa aqamu sai karyata shi ta kashe ta Allah madaukin sarki da kin mataki a kansu to su ma waɗannan yahudawa abin da Allah madaukin sarki masu kenan kamar waɗancan su ma sai kira nasu mutum din an gano wannan sai kira mutum suka ce ba makawa sai mun yi walakin yau masarci muharramun alaina wa man amal to kun ga dai sunnan haramun ya rana sabar ne ya gane wani aiki za mu koma ƙalo sai wasu daga cikinsu sai suka ba da shawara suka ce hona ka hela akwai dabara akwai hikimar da zane wal yahudu abu hiyar dama su yahudawa Yan dabarbaro ne da ha'inci da yaudara cikin amana da ƙulumboto duk wani abin da ta ga ana yi na laifuffuka to ba yahudi shi ke tsawon farko kwanakin baya bbc ta buga cewa hatta matsalar tsaro da ya fara a najeriya kasan isra'ila tana da hannu wajen mai da harkar a matsayin kasuwanci da jagoran kawalan duniya shi sa abin yana so ya ƙici cinyewa saboda sun mai da harkar business da dukiyarmu da jininmu da tsoratar da mu da menene sun mai da shi abin neman kuɗi a wurinsu jama'ar nan muna fahimtar wannan da kyau shi bai hudu tun da yake a duniya na tsiyaci Allah shi kyauta to da suka ce lalle akwai dabara to ko sun zo da dabara da o shabaka yawmal juma'a wa ta'ti al-khitan yawm as-sabti tadkhulu wa khudh al-khitan yawm ahad suka to yanda za su ba ruwa yana wuce haka ba eh sai a zo nan nan ya rafu sai a zo nan tudu gefen rafu inda za su yi su haƙa rani sai su buɗe hanyar da ruwa zai shigo ta ga ruwa in yana wucewa a yana yin kwana na shigowa na ko to kifaye sai su rika biyo ruwa suna shigowa nan sai ta shigowa nan suna taruwa a ranar asabar kenan ta ga ba wanda ya kawo su ba wanda ya kaɗo su ba wanda ya kama su wa zo da su su suka da kansu mun gano wannan yamma na yi sai su kawo net an gani sai su tara wajen kaga na ciki zai iya koma uwar rafi ba zai iya mutum nan tare shi da net da su tafi su tsoron juma za su haka su buɗe wannan ranar asabar ba ma wanda zai zo wajen rana na faɗi an shiga daren lahadi a yanzu doka ta ƙare to sai zo sai su sami sai su tafiyansu idan aka waye gari ranar lahadi sai zo waɗannan kifayen da suka taru a nan sai su kwashe abinci kaga ba su su rana asabar ba ba su dubara rana asabar ba sun yi dubara ranar juma'a suka ɗauki mataki na hana kifi komawa rafi daren lahadi suka kwashe kifinsu safiyar lahadi kun ji dabarun da suke gano mai wanda ce kai mutane sun birge ne dama yan uwanka ne Allah ya hana abu wani ya yi ka ji ya birge ka to kun ji yadda suke to sai suka ce fama za za ƙalu sai suka ce inna lam nastadi yawm as-sabti kun mu ba mu yi so ranar asabar ba fama za umilu bihi da suke wannan wani mu'amala wani sakamako wani mataki Allah ya ɗauka kansu me Allah ya musu shine qallabahumullahu azza wa jalla ila shay'in yashbihu al-insan wa bi-insan da suke wannan wayan sai Allah madaukin sarki ya juya halittar su zuwa ga wata siffa gashi kaman mutum kuma ba mutum bane kama sana'u shay'an yushbihu al-hil hiya hil wa laysa bi kamar yadda suke wani abu a matsayin mafita alhali ba mafitan ba ne a hana ka abu kai kokarin zai ga kawo wani abu yanzu abin da suka yi a tunaninsu ne ne ba wayo ba To wata dabba ce take ganin ta fi kowace dabba wayo a cikin dabbobin daji na wata dabba ne mai wayan ba da biri ne ai biri ya kama da ɗabi'ar shirnawa na mutum ai zai wahala ka ga a cikin gari an kamo dala ana wasa da shi haka ne amma gari fa za a ce tsayuwan ɗan fulani shanu sun ƙari zai ko ba zai ba ita tafiyan karuwa ita tafiyan matan aure ita fiyan da zai ba ai ba dabba mai wayan bala'i irin wa na irin gari dala ka wajen shan ruwa da fake da wani da ake cana da wani kuma tatsuniya ne ake ba da wannan labarin an gani amma wayo na fitina ba kamar biri biri a daji in suna kiwo to akwai wasu 'yan sa'ido a saman bishiyoyi da duwatsu yadda in sun ga dabba mai farautarsu ko mutum na tafi na can saman zai wani kuka da duk wanda ya ji zai gane da matsala zai tashi da ganin duk su koma sama kafin ka ga an farauci biri to sai dai mamaya da kuma tsotsi kun gano wannan da kyau ko Allah ya samu dace shine Allah ke canza masu da dabara wanda suka yi da wanda ya daidai da su jaza'an wifaqa sakamako daidai da mugun aikinsu وهذه الأمة alaihi الله عليهم السير في حال الإحرام يتمعنا الأمة نام musulmi sai Allah madaukin sarki ce duk wanda ya harama aikin hajji ko umara bi halatti farauta ba sabtallahu mullahu fabada as-su'ud ta'ti bi kasra suyudin ta'ti bi kasra as-sayd ta'ir yanaluhu ar-ramhu was-sayd az-zahib tanaluhu al-yad kaga ko ga manyan tsuntsaye sun zo kana cifas da mashi ko sai kama wallahi ta kama ga shi kana son kudi kuma kana jin yunwa sai gabarewa ta zo ga banka. hannu kawai za ka sa ka dace an ce ka taɓa mun ga wannan da kyau ku Ya sa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum bi shay'in min as-sayyi tanabahu aydikum wa rimahukum bi ya'lamu Allahu man yakhafuhu bi Allah ce ya ku masu imani za mu jaraba ku ta hanyar ku ga dabbobin farauta da za ku iya kamawa da hannu ko ku soke da mashinku Allah ya muku wannan ne a matsayin jarabawa don ya gane wane ne zai ji tsoron Allah a san da ba mai ganin shi an gano wannan ba mai ganin ka an aje ku a gidan ka duba nan ka duba nan ka wasu da kawa kai ba ne ba ne kai ba mai tsoron Allah ne a zamanin mutum ya zauna ya manta da wayan shi ya tashi mutum duru duru ba mai kallon ka sai ka cika da ita zai daga kashi kira a kira ba a sami ka ba. duk wannan ana tantance ne tsoron Allah da wanda bai shi in dai wannan ɗabi'an ka ne ko to ka tabbatar kai ba na Allah ba ne duk wannan hikimar rashin mutunci da taka dokan Allah da wa da mutane suke yi duk alamu ne daga cikin alamomin mutum ya bar Allah su yi tsa'ira ya nalu insan bi rumhi ma annahu la nalu da'ir illa da sahab ai an san in tsora sama sai da kabe da kibiya ko da mashi zai yi amma kibin eh, tsaye sai zo da mashi ma ka gura sai ka samu sai ka san tarko da hankali ya san jaraba shi aka wa zahibu bil yadi kana zaune ma ba sai ka tafi da gudu ba ko jin gindi ka yasa kana zafi sai ka sama as-sahaba radiyallahu anhum tajannabu hadha su sabon annabi sai suka nisanci wannan la amsa ko bil yadi wala saru bil rahi bil rumhi ba su kama da hannu ba Ko ba da mashin iri-iri ga samu kuma ga rashi Basi ba ba an ce kasi ba kuma ba ba ɗin mutumin kirki idan aka ce maka wani harkai ka za ka tsaya harkai in ka ci amana ɗaya ce ƙofar amana goma ta buɗe maka don ka ƙara bilmiya a wuta ranar lahiyar <clears throat> karka yadda ba an ce kaka karya ba karka ce ka yi ta ko me ko za ka samu masa ba an ce kaka ci amana ba ba an ce kaka saba alƙawari ba ba an ce karka kaza ba ba sai wanda ya hana ka abin yana wajen ya samu ka ido ba ka sa akwai matakin islam akwai matakin iman akwai matakin ihsan me ihsan shine an ta abu da Allah ta annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu tarafa wanda ya sama doka ko baya nan ka kiyaye alama cewa kai na gari ne kuma za ka ga alherin abin da kai na kirki da fatan kuna fahimtar wannan da to so sabon manzon Allah kun ji ɗabi'ansu abin da aka ce kasu yin wallahi abin ba su yi ba fa'anta ɗashadar ayyuhal muslim kai musulmi ga kiyaye wannan an talhabi'a idza tayassarta laka asbabul ma'asiya farka ha'inci kanka kai yaudara a lokacin da hanyoyin sabo suka buɗa maka fa inna Allah ta'ala qad yaftalika ba mamaki jarabawa ne tarko ne Allah ya tsana maka فربما يبتلي الله يبتلي الله الإنسان biwazifatun yastati'u an yastarqa fiha min baitil mal ba mamaki Allah ya sa ka samu aiki a wani ma'aikata wanda za ka iya samun damar sata daga baitul malin musulmi ba shi na bada duk wani ɗan boko yake sha'awa ba sai shoje mai kyau in ka ji mutum na cewa a sai shoje mai kyau me yake nufin yayi na sata yake sun ba wani waje mai kyau ba wani waje mai kyau waje a ƙwar da albashin shi gano wannan in tsiraru ne ke haƙura da wannan waje mai kyau inda zai ɗibi kuɗi iwan shagari walle da su ya duk abin da yake son ya yi ya je turai ya sun motoci gidaji ɗinki ya aure ya rabar da dukiya ana ce mai yallaɓai ya siyasa ya wayewa kada mutum ya tunanin wannan ta hanyar mai hannun shi a cikin abin da ya shafi dukiyar ƙasa In tare sariƙa haƙiƙiyya ko dai sata ta ƙarara ya anu ya Kudu da rahim ya sa kawai ya transfer kudi daga wannan akawun zuwa wancan akawun wannan sata ce ƙarara wa imma sariƙatun gayar mubashara ko kuma sata ba ta kai tsaye ba bi an yi ta'akhara an alwaqatil almuhaddad aw ya ta'ajjala bil khuruj ko ya jinkirta daukan kuɗi har sai kuɗin sun haihu sai cilin gwamnati nata yan riban sama kuma zai yi sai kwashi an fahimta da an na man fa'ada zalika duk wanda ya wannan fahuwar tsari wannan ɓarawo ne cikin riga an gani ko kuma ya ba da kwangila ta dubu biyu sai zura kudin su koma dubu shida a ɗauko a kawo shi dubu hudu a yi matalaka aikin dubu biyu ku gano wannan yan kan waye? sata ce a madani ta wayo kamar yadda waɗancan yahudawa suka yi na قدرنا ya يتأخر an lokaci muhaddad. bi miqdari sudus aw yata'ajjala bi miqdari sudus kam sarqa min ratiba in yi irin wannan ɗabi'an nawa ake tsarin ya sa ta a kuɗin ƙa'ida sarƙa su lokacin da ya kamata a yi abu ba a yi ba ai wannan ƙin yin da aka yi ba za a biya kuɗin ba wannan abin da ba a biya ba ya zama nawa ya zama nan shi a tunanin shi kwace a ɗibi mutane arba'in za su yi aiki a wajen a fitar da kuɗin mutum arba'in sai wuce ishirin ya matsa masa su aikin sai tafi da kuɗin mutum na ishirin duk wannan sata ne duk sata ne kowace za a je a siyo wannan abin ga farashin shi sai ka sa saɓanin kuɗin da ake sai da wannan abin in an baka ka siyo sai ka cire 'yan kan wannan shi ma sata ne duk wata dama ce da Allah yake buɗe wa mutane don ya jaraba za su kiyaye amana za su gaskiya za su saba mashi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan لأنه إذا تأخر الثلث لا يستحق من الراتب إلا خمسة وأصداد دافة فقط والباقي يأخذ بغير حق wa huwa mutuma'innin ya ɗibi kuɗin mutane shi ya natsuwa ba komai ba ne Annahu fawqa wa ahadun huwa al المدير masalan shine shugaban ma'aikata sai jin tsoron kowa ƙananan ma'aikata wanda suke da ido a wajen sun san ya ɗauki wannan kuɗin wadda shi an shi shi kan ce jan sai daɗi amma ba rawa لأن مديره يتأخر ومعلوم إذا كان المدير يتأخر وتأخر من تحته أنه لا يقول لهم شيء hatta zuwa wajen aiki ka shugaba na zuwa a in na ƙasa zuwa a ya fi ce masa wani abu shi muha'inci ne li annahu law qala lahum shay fa dhahara sa in zai ce dan me aje kunya da idan ka ga a wani organization an samu matsala ka fara binciken shugabannin da suka fanɗin a ce shugaba na zuwa ofis karfe bakwai masu ya isa yanzu karfe takwas ba zai tashi ba ce lokacin tashi cif sakataren shi ya kai tashi kan lokacin jama'a kada wanda ya ɗauki kuɗin da ba nashi kada wanda ya wani dabara na ha'inci ga dukiyar al'umma wanda ba nashi ba na rinƙe da Allah kana cin arzikinka na duniya kana cin arzikinka na lahira a banza ƙashinta Allah ya nufa ya ƙaddare nan da shekara biyar masu zuwa in ka tsare amana zai buɗe maka hanyar da za ka samu biliyan ɗari yau sai kai hikima kai dabara ka cuto na dubu hamsin to ka cinye wancan kuɗi lokacin da za ka samu wannan kuɗin ka ji daɗi da iyalanka sai ya zo sai Allah ya saka maka jarabawa ta talauci ko rashin lafiya ko wanda daga cikin uwan uwanka ya fada jinyar da ta kai zai kashe ta a banza za ka yi taimakon shi duk wanda ka san kai mai irin wannan rashin gaskiya ka zai yafi ka gaya mashi wani ran nan da ka ce in je in ce maka takardun nan wallahi dubu hudu ne ya ce maka dubu takwas ko dubu hudu da dari biyar ko kaza wallahi bukata ce ta sa ne wancan rashin gaskiya na ɗan jin wancan Allah ina nufin a yafi man mu ko ba a yafi ba in da ya fi maka sauƙi wannan kunya da aje a haɗu ga ka ga mai kaya ga limamai ga annabawa ga manzanni ga iyayen ga 'ya'ya da jikoki da sarkai a filin iyama a ce ga abin da ke na rashin mutunci sannan ga ladan ka wani zai kwashe ga zunuban shi za a loda maka kowa sai ya tuna abin da kai kuma Allah ya tozarta ka kuma ya hukunta ka ba ruwanka da kayan wani ba ruwanka da haƙƙin wani duk wata dama da ka samu wallahi jarabawa ce jarabawa ce in kana da wayo ka ce in ba ka da wayo ka fada an gano wannan da ke ko shi sa idan idan ihdar an tartarra idza yassara Allah laka asbabal ma'asiya Allah ya kula kakka ruɗu kaga cewa za ka iya saɓa ma Allah kai ha'inci da yaudara ba gane ba fa inna Allah ya'lamu kha'inatul a'yun idan kama da ta kifta Allah ya san me kake nufi wa ma tuhu fi sudur abinda zuciya ta ɓoye ma Allah ya sani la tartar bi hada shay kar ka sake ke yaudar da wannan abu Allah za ka wulaƙanta ba ruwanka ɗan kasuwa kake kar ka ha'inci ta hanyar algufi ka je ka siyo mara kyau tunda suna da level ɗaya na an yi nasu iri ɗaya harka da mutane a matsayin mai kyau haka kuskura za ka iya zuwa ka nemo robobin faro ka shiga ɗaki ka shirya ruwa mai kyau don kana da abin da zai stilin ka cire stika tsohuwa ka sa sabuwa da pakitin nashi a zo ana da mutane a matsayin daga kamfani wannan ha'inci wallahi azim duk arzikin da sai ya lalace kuma ka ya koma iyalanka ‘ya'ya da jikoki da sabakunni sababin wulaƙanci da tozarci da lalacewar dukiya karka da da duk wani abin da yake da alaka da wannan karɓar kuskura jama'a muna gane wannan da kyau ko kuma ka ɗi zai so ga fili ga mai zuci ƙila muna raye mu gani ƙila mun koma ga Allah ka ga kayanka an gane ka je lahira kuma ka yaka so hukuncin kanka dan ne mutum zai zo na ba kan shi uzuri akan sabon Allah saboda ne ko ba wannan ayin da ke cewa Allah yana kallon komi ya san komi in ka da hankali ya kama daga kiyaye ka kiyaye ina tsoron irin waɗannan abubuwa na mutum iri da muzu wa ya kwashe kuɗin mutane ya abubuwa na rashin gaskiya ya cuce su sun shiga wahalar rayuwa kawai sai tsalle sai ce jama'a ya ce man dama ka ke ce a ya a ya ce kawai Allah ya fi sai ka zo ka gaya musu in kuɗi ne nawa kaɗi ba sannan nawa ne ka san kowa a ciki wannan kudin da kaɗi ba ko ka dakatar da ba da su a mafi hidima wani illa ya marayuwansu da na 'ya'yansu kuma wani illa zai ci gaba da masu har zuwa su bar duniya sai ka gaya masu duka kuma ce wallah kana sana mugunta ne sa kai su je in za su yafe maka sai su maka amma ba ka cewa wai a yafe maka da kurman baki kuma ƙa'idan tuba sai kai damun wanda kai a baya kai ninyan nan gaba ba za ka kara ba wanda kake ciki yanzu kuma ka bar shi ba ka ce to in na kashe wannan to sai tuba ba a to tuba irin nan mata ke ka san mace ne sai ta shirya ta zaɓi Allah ta ce Allah na tuba kafin ba ta yi laifin sai ta tuba sannan sai ta yi laifin eh tuba ne albara irin wannan rashin hankali amma su masu irin wannan ganin mu suke a matsayin ba san suke yi ko muna ganin su a matsayin ba san me suke yi su suna ban ra'ayi ne da yaudarar shi ɗin mu ko muna bin nassin alƙur'ani Allah ka shirya da ya daga cikin fa'idan da ke cikin ayan annida'u sarih على صفاحة قوم هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله akwai kira da Allah ya farara wanda duniya kowa ya ji don mu ma gashi anan mun ji cewa waɗanda suke bauta ma wani da ba Allah ba wawaye ne dolaye ne sakar faru ne wa hazihi tu'khadhu min qawlihim عدلوا عن عبادة من يقتدي بالحق ila ibadatu man la yaqdi bi shay'in yanda suka bar wanda yake daukan mataki yake tsara abubuwa af to kuma ga wanda zai iya ba yanzu duniyar nan kowa Allah ya yi ta Allah ya komai a duniyar nan shi sa Allah madaukakin sarki ce hada khalqul lahi in ga na abubuwan duka na duniyar nan to Allah ya yi su kai da ka aje Allah ka kamo wani ko ka kamo wani hada da Allah ke bautawa fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni ku fa nuna min abin da wani Allah yi akwai ya kamata ka ce to inda za ka bi wani ka ce ga zoman Allah ga zoman wani ko ga karan Allah ga karan wani wanda yi akwai to kai wawan ina ne ki zama sai magana suka ce hannu ne ne ake yi hannu mai zai aka lasa kaji ta muƙandas wa haza fi gayatin safi ba wautan da yake wannan ka aji Allah da kama shirmi daga cikin fa'idoji akwai isbatu ismaini min asma'illah an tabbatar mana Allah a cikin ayoyi akwai wasu sunayen muhimmai guda biyu na shi wahuma as-sami'u da albasiru Allah yana ji kuma Allah yana gani wa isbatu ma dalla alaihi min sifa wa isbatu ma dalla alaihi min asar aw min hukmin wa zalika asma'ullahi azza wa jalla la yatimmu al-iman biha illa bil iman bi umur al-thalatha idha kana mutaaddiya awwalan isbatu al-ism الثاني إثبات ما دل عليه من والثالث isbatu ما دل عليه من أثر أو dole ne ka kiyaye waɗannan abubuwa sai ka yi da sunan sannan sai ka yarda abin da sunan ya nuni sannan kuma ka bi hukuncin da ke ɗauki a cikin sunan sai sa dole ne an zo a yi mutane bayani kan tauhid al-asma wa sifat domin kar ka je ka je kawai an ci a inda Allah su an basira ka ɗauka kawai wani abu ne ka faɗa ka wuce sai ka ka fahimci me ake nufi da shi babu tashbihi babu ta'ili babu tamthili babu takyifi Allah ya sa mu dace malai ta magana dangane da sukofi a nan da bayani dangane da batattu da suka ɗauko wasu abubuwa waɗanda ba su da alaƙa da sunan Allah maɗaukin sarki da shi da kanshi ya raɗa ma kanshi suka ɗauko suka kawo suka ce e na Allah ne ko aka kore shi na Allah da gaske da fatan mun gane wannan da kyau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 عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Allah ya ce awalan ya tsiro fil ardi wai ne zai hana mutane ne ba za su yawo a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ga waɗanda suka zo kafin su da suka taɓa ma dokokin Allah ya suka ƙari da Allah mun akwai ilimi babba ka tashi da garinku ka je wani gari ka zauna don neman ilimi akwai ilimi babba ka tashi da garinku ka je wani gari neman arziki haka akwai abubuwan da ka fi ƙarfinsu a garinku ba za ka gane cewa yanayi na canzawa ba sai ka je wani garin abinda da ka fi ƙarfi zai fi ƙarfinsa fi yanda ka yi sai ga a'a wai ke ɗin ne eh ke ɗin ne za ka koyi yanayin gudanar da rayuwa sannan za ka ga garuruwa da ƙasashe daban-daban ga nau'in addinai yanayin mu'amala yanayin ɗabi'u da za a gani a wancan lokaci sanda wannan aya ta sauka Allah yana ishara ne mutane su fita da tafi can garuruwa masu nisa inda adawa da samodawa da mutanen annabin lori suka rayu allah madaukin sarki ya hallaka waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya sakamakon saba ma allah to su ma fa ana cewa su shiga tetayensu don abin da ya samu waɗancan ba su fi ƙarfin suna ya same su ana fahimtar wannan shi ne suke cawai gani ga wani ko ya isa wani tsoron Allah wa hadan nazmi mawjudun fil qur'ani kathira irin waɗannan ayoyi da suke magana akan cewa ku yi tafiya a bayan ƙasa za ku ga abubuwa da yawan gaske wanda za su ɗauki izina wajen biyayyen Allah madaukakin sarki to fa suna da yawan gaske cikin alkur'ani mun gano wannan da kyau sai sa da ce awalan ne tsiro fil arzi wai shin me yasa mutane ba za su tafi a bayan ƙasa ba hal halil muradu sayrul qulub bin nadari wa ta'ammuli wa tafakkuri aw muradu sayrul aqdam hatta ya al insan alama ma hasala lil bi ainihi bi ainihi ra'sihi abin da ake nufi da siro fil ardi fi tafiya bayan ƙasa shin ana nufin ka gara kwakwalwanka ka yi tunani ka yi lissafi ka yi nazari na abubuwan da yake zuwa kake jin labari ta yadda za ka ƙara jin Allah ko ko ana son ka tafi da kafan ka ne gani ya kori ji gani ƙarara mahala ce an san wannan kilahu na duka ake duka ka je da kanka kuma ka yi lissafin abin da ka ji ta gani ba ka je ka je dinkun ka dawo kai ma ba kuma san da gani ba an tambaye ka ce na ga gudu na gayan gine gine to dogayen gine gine babu a garin kudi me amfani tafiyan da kai kamar lam yatayassara lahu an yassira ala qadamaihi falyanzur bi qalbihi wanda bai samu daman tafiyan ba ya nazara abin da zuciyar shi lakin ma tariqu sirrihi bi qalbihi tariqu sirrihi bi qalbihi an yaqra tarikh al-umam as-sadiqa ya zaka yi siro fil ardi da zuciyar ka da baka da halin tafiya da kafafunka shi ne karanta tarihin al'ummomi da sun zama Qur'ani ya ga maka sunna ta ga maka kuma ana karantawa a yau ana ji da gani haka ne da tunani ke lissafin wa hina idan fa ayyu shay'in yathbutu hadha hada tarikh eh hada يثبت هذا التاريخ بطريقين فقط طريق الأول القرآن sunna الثاني sahiha الصحيحة Allah ya bada labarin adawa ثموداوة mutanen annabuwa ne ga yadda ake masu wa'azi ga salon bijiro da suka yi ga matakin da Allah ya ɗauka a kansu sai ke tunani ke lissafi abin da ya faru da su kai bi wuce faru da sai ka gyara Allah tun kafin lissafi biyu ta kanka don zai zai an gano wani da ku shi za ce fandoro kai kana عاقبة الذين كانوا من qablihi ga yanda ƙarshen waɗanda suka zo kafin ku ya kasance musu gano wannan da ku من بعدهم لا يعلمهم min الله la mutanen da suka rayu a can baya ai ba wanda ya san su tsewa sai Allah madaukakin sarki ku je ku ga yanda Allah ya yi da su yanda aka yi aka yi su ba Allah su don Allah ku ɗauko mutanen annabi Nuhu ba wani abu ba ka ce su yi kawai sai da Allah shi ne abin bauta aka yi ta rigima da su suka yi su kuma izgilanci har ma ya zama ƙarshe Allah madaukin sarki ya hallaka su Allah ya wulaƙanta su Allah maɗaukin sarki ya ɗauki matakin da har yau suna nan a cikin azama yanzu tsawon shekarun da aka yi na tafiya annabi nuhu da mutanen shi zuwa yanzu a wanda ya gama shekara dubu noni to mutanen na can cikin azaba yanzu kwanci riba ne wannan ko fadi sai da samu ne zai sa kai ka samu da kanka a an gano wannan me zai sa an ce ka bari ka ƙi فينظر كيف كان عاقبة lazina min قبلهم su duba su gaya aƙiban waɗanda suka zo kafin su an gano da kyau ku. ka duba ga wanda ya zo kafin kai wai mai yayi ne ya samu matsala ni kullum na kan faɗi wata magana a nan mutane ba sa fahimta wanda yake gaba gare ka a gidanku sai ka duba ga babanka da yayanka da kawunka da babbanka na sun samu kuɗi ko ya ke suka samu kada tunanin ka yi fara a baka ka kashe in tunanin a baka ka kashe ne a ranka to kai wawa ne su waye ba su kashe ba nemawa suke ba ya kai kudin suka zauna a sai ka taso gidan ku sai ga duk gidan talakawa ne da kira ke rayuwa kasabin da za ta yi tani za ta yi ya aka yi mutane da suka zauna da talauci bayan gidan suwan da suwan da suwan da suwan akwai wadata ai ba yawa suka fi mu ba ba su suka fi mu ba tarin farko da aka fara yake ya za ka canza gidanku daga gidan talakawa ga gidan masu arziki hmm? da dukiya ta halar da duk abin da ake buƙatar a yi don a samu sauƙi da sassaucin rayuwa shi sa da hankali kin za ka tafi siro fil ardu cikin lissafin zuciyarka ba wai rowa da ƙoro da waye za ka yi waye tabbatar maka da arziki ba ba wasu hanyoyi za ka bi a shekaru irin nata da akwai wani wanda shekarun ku ɗaya ya bi hanyo ya yi arziki ya bi hanyo ya sami ilimin zamani ya bi hanyo ya sami ilimin addini Allah ya sa albarka ya yi fice ya samu rufin asiri to kai wata hanya za ka bi kai da ka ku cin wannan shi ne Allah madaukin zargi ke kiran mutane su zama suna da lissafi shi ne kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya aƙibar ya kasance idan kuma a karkan addini ne sai ka duba ka ga kano a shadda kowa sun fi ku ƙarfi sun fi ku komi kowace irin damuwa da dama sun fi ku samunta mun zama wanda ke ku sun fi ku komi na abin da ya shafi ci gaban duniya ba Allah sai ya rama zafin ni'ad ba Allah fi lam yuqlaq mithluha fil bilad ba sun saba ma Allah waɗancan Allah madaukakin sarki ya bar su sai kama su wa ma kana lahum min Allah min wa ba wanda ya je hana cewa waɗannan Allah a bar su mutanen mu wanda ya ce an je lahira wai wani zai tsaya ya ce ai namu ne a bar shi to na rike maka da Allah ƙarya yi maka ya yake yi ba zai yi ba shi yasa lissafi za ka yi na rayuwa lissafi za ka yi na addini in ba kana da lissafin in ko kai wawa ne to sai ka bari a zuwa ana cewa wani faɗin tsohon mai kuɗi ne wani ɗan tsohon mai mulki ne amma kai kuma yanzu kana jin kiɗan talauci a kullunka ka bar gidanku ya zama gidan jahilai in ka taso gidanku kawo gidan ɗan iska ne ya za ka mai da tarihin gidan da koma ba haka bai zama gidan mutane kirki wani mataki za ka ɗauka na ɗauko mana wani faifai ne nan siru fil ardi za ka ce kai tunani in ba ka da halin za ka taka tafi an gani za ka wani mutum yana nan ya samu arziki sosai sakamakon shawarar da muka ba shi wani kawai yake zuwa wajen wani malami yake ɗaukar karatun fiyo kuma kullum zai je ƙauyen nan sai ya bara a masallacinsu an ɗan samu mai wani abin da zai fi shi ya ɗan fama biya da wani dalili wani dalili ya sa sai kawo min ziyara wasu shekaru da sai nema lokacin ba mu da yanayi tabar ma ma muka shimfiɗa a zaune aka in zazzauna ya ce yanzu ma zuwan da suka yi nan sun zo ne su kawo ziyara kuma a samu su lokacin da su karatu don shi tuwa ke ɗaukar nauyin karatun ya ce wallahi al'umma annabi ne ke ɗan tattara masu ɗan abu rufi ya ce da ka yi da wannan <clears throat> wancan garin da kake zuwa ba wani abin kasuwa wanda ake bukata a garinku a can yana arha wanda in ka zo ka kai can ko ka ɗaukar garin ka kai za ka samu wani abu ya ce akwai suna buƙatar wani ba a garin ku wanda ba su da shi da yawa ma na ce to ku je ka samu mutanen garin su ba ka wannan abin a matsayin bashi in ka kai za ka an so kuɗi ka za ka kawo masu sannan ka ɗauko daga nan ka kai can kaga riba na riba uku riba na ɗaya zai samu kuɗi a nan riba na biyu zai samu kuɗi a nan zai na uku ya yi karatun shi lafiya ne sun yi maganin bara ya ce wallahi malam da in je sati yake ya dawo ya ce yanzu kullum yake zuwa ya zai zo na cikin iyalan shi kwan lafiya kuma karatu ya ƙaru na biyu ga kudi sun samu yake yana iya zuwa a motar haya ya ce har ya sai tsohon mashin har ya sai sabo don gashi ya sai mota ya yi gida ya yi haji ya je haji ya aure da 'ya'yan shi ya jami ya samu da kwakwalwa ake amfani da su ka lura da abubuwa da ka je garin sai ka ga abin da'awa ai ga abin da suke Allah ya bishi da su kaza kaza kaga izina na addini na neman tsira sannan sai ka ɗauki izina na rayuwa na neman mafita sun ji haka yake yanzu ka zo garin na ɗaukan karatu standard ne ka zo firamare ne ka zo wa ka zo sai ka sai ka samu mutanen garin wanda ka fi mutane kirki sai ka ce imam mai shago a garin mu fa ana sai da kaza na ga anan ga kaza yake inda za a zo da shi za ku samu wani abu ma mu samu sai a shirya da kai sai a jiya sai a zo da wannan abu sai a rika ware maka naka riba ka amfana ko baka amfana ba kuma ka katin ka hankali da kanci abu kaza na arha a garin nan inda za a kai garinmu ko kusa da garinmu ko nesa da garinmu kaɗan za a samu amfani an gano da haka ake yi kada kwakwalwanka ya zama kullum tunanin series na fim a labari na an kai kaza gidan ba da mafi an kai kaza a gidan sha uku ne ko sha nuna ka ko shida ne gidan danja ai ka riga ka shiga danja tun eh, wani abuwa shi ne so da zauna yanzu ya ga wannan aya na siruci yanzu mafi yawancin kunan garuwa kuma mabambanta amma nan lissafin kun kawai ka zama ka taɓa da kanka lokaci abin da ya kamata ka amfani da shi ba da shi zai amfani Allah ya ce jama'ar annabi a yau za mu saurara za mu karanta aya mun zo gobe akwai saƙonni a cikin wanda ba mu riga mun fitar ba yanzu ƙwaya ɗaya muka fitar sun ga mutumin nan a garin kuna noman shinkafa ko ba da nan da can ina fi sauƙin shinkafa nawa ka taɓa amfani da shi amfani da shi game da shinkafan da ke garinku eh ba ci ake kan noma ba na sayarwa da sauƙi a can ba eh wa ka taɓa ma bayani cikin wani wuce tare da su su sa kuɗinsu su siyo su kawo nan don su samu sauƙi kama ka samu wani abu da ka kake rayu ba ka cikin rufin arba dama an ce ko dai ka je da kafa ko ka je da ni ko da tsayaninka nan ba ɓangaren neman duniya ne ba mu zo ganin neman lahira ko asarar ba ɗin yanzu a garinku bai fi arha a garinku akwai wanda ka taɓa hanya ka samu ya samu ka tana rayuwa da ka kai a garinku wani ya yi ne ke sauƙi yi da kawai zafi ka kallon mutane eh kana alhaji ne kawai sai da kashi a baka kashi yi wasu da zai kawai kawo masu abinci su ci hau mota su yawa a gari haka ne haka sun hana sallahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum